yanzu dare ne na juma'a biyu ga watan jimadal akhir hijar mazan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu daya da dari hudu da talatin da bakwai daidai da goma ga watan march shekara ta dubu biyu da sha shida wannan shine kasar na 45 daga cikin jeren giyan kasusuwan karatun littafin hikbatun minat tarih ma baina wafatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ila maktalil hussein radiyallahu anhu sanata ihida wa sittina hijiriya wallafan usman bin muhammadun al-khamis Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi da yanwa ba manta ba a karatun da ya gabata malam ya fara yi mana bayani akan ahammul ahadas abubuwa waɗanda suke masu matukan mahimmanci da suka faru fi khilafati umar ibn al-khattab radiyallahu anhu anan ne Malam ya kawo mana bayanin atul kadisiyya yakin nan na kadisiyya kuma ya kawo mana atul ajinadin to kuma yadda muka dan karanta abin da malin ya dan rairayo mana kuma muka yi alkawarin cewa da izinin Allah za mu zo da ƙarin haske a yau to kafin mu haskaka abin da muke nufin haska ma jama'a kunga yan bida sun samu daman batar da al'umma musamman yan shi'a da suka gano cewa mutanenmu ba san tarihi ba kunji daya na biyu da suka gano mutanenmu labari kawai suke son ji da kunnunsu ba sa bincike ai da shi'a suka samu wannan sai suka ga a ga waina da siga kawai sai su ɗibo hayaniyan sai zo sai su jibge muku kuma suna samun hanyar jibge wannan ɓanna nasu ne ta hanyar iyayensu 'yan ku. daga cikin kuwa wadda suna akwai waɗanda suke da alaƙa da waɗannan 'yan ku su kuma sai su rika shigo muku da wannan ai ko da kuke cewa yan shi'a kaza to ai sun ma ce kaza da kaza daga nan sai shubuha sai ta rika na so a cikin zuciyarka kai na farko ba gwanin bincike bane saboda an riga an gina ka wai in ka yadda da wani da wani in sun gaya maka magana shi ke na ka san allah ne ya fada duk wanda ya ɗauki wannan in ya ga kanshi a wuta a lahira ko kar ya tambayi dalili kaji abin da yake shi yanzu waɗannan abubuwan da ake gaya mana sahabai sun yi da wanda suka yi da wanda ba su yi ba tsakaninmu da allah mun yi bincike a kai kuma waɗannan 'yan bida musamman khawarij su ma suna daga cikin masu zagin sahabbai yi. to sun makale da wasu abubuwa da suke zargin sahabbai wanda idan ka je ka zauna da ba khawariji zai nuna maka shi ahalu sunna ne kuma yana bin manhajin magabata ne to in ya ce ma je ka kashe malon wani ko suwa ne ka ce don me sai sai ai su nan mabiyan suwa ne sai kawo maka cikin sahabbai ko cikin tabi'ai ko dai cikin malaman farko ma sai ce kaji bannan da suka yi kaji bannan da suka yi kaji kaza kaji kaza kaji gaza a lokaci ɗaya kana nan kana korarin cewa ai mu mabiya sahabbai ne shi ma wancin yana cewa shi ma mabiyin sahabbai ne a lokaci ɗaya yana halattar da jininka baka sani ba sau da an loda mai bayanai waɗanda ba a tantance an tace ba kai ma ɗan ɗan uwan shi ne sau da kadai baka san me ya faru ba kuma ba ka son ka san me ya faru yasa ina gaya muku kun ga karatun hikiba da malam sa yake karantarwa yana daga abin da ya fara hada shi fada da hukuma a kasan nan kun san bai gama karatun hikiba kasusuwa 22 da ya yi ba sai da suka kama shi da watan azumi malam ya ce an aiko ana neman shi kuma karatun hikiman nan an gani da ni da malam hamma adama da wani da malam haka muka kama hanya muka tafi kun bayanci wannan da kyau ku muka je muka zauna ofishin sss tun kusan azahar har bayan isha'i a nan muka sha ruwa ba don komai ba sai din duk mutanen da aka zauna ana karantar da su yadda magabatansu na farko suka yi da yadda matsala ya same su kuma suka iya warware wannan matsalan ba cikin matsala ba ko to yana ƙoƙarin canza wannan al'umman ne ta zama irin wancan ta farkon duk wani zalunci da duk wani murdiya da za a iya ma wannan al'ummar to ba za a yi nasara ba kamar yadda ba a yi nasara akan wancan na farkon ba ce yasa mu ma sai mun yi haƙuri da irin abubuwan da za mu ji kuma za mu gani domin waɗanda suke ganin muna kai masa hari don dangane da aƙidinsu a cikin waɗannan karatuka mai haƙuri mu ne muka tsokano su mu ne muka ɗebi tishi mini yaji muka zuba cikin idanuwansu za su ji zafi domin suna ƙariya suna abubuwa kawai yau sai mu zo sai mu ci ga yanda abin yake kuma laifi na gaba shine duk abin da aka ce ga yanda yake gashi a hannunka ba ka da bukatan sai ka dawo ka ce bayanin nan da ka yi ran nan amma ina yake gashi na a hannunka to abin da nake kira da shi nake kiran ku ko shine faɗaɗa bincike nazari ce waɗannan abubuwan ka je ka zauna da iyalanka ka rika gaya musu idan ka samu lokaci za ka zauna da iyalinka sai ka ce yau za a bayani akan waƙa'atul ajinadi daga ce sahabbai ne suka yi ba su kan da laraucin mu waɗannan yaran naka ku na rintse maka da Allah ba wanda ya isa ya batar da su yi masa ƙarya kan sabon annabi ya ce su ne suka yi ajinadin fa su ne suka yi yarmouk su ne suke kaza suke kaza suke kaza kai mai kai waɗannan yaran ku daina rena masu an fahimci wannan da kyau allah maɗaukin sarki shirya dum a cikin littafin alkamil fit tarih na abulhassan ali buna abilkaram muhammad buna muhammad buna abdulkarim buna abdulwahid buna al'athir a cikin jiz'in shi na biyu shafi na 265 ya ce ajinadin bilafzi tasniya za ka yi cewa ne shi ne da lafzi na tasniya biyu kenan ni. kuma za ka iya cewa ajinadin shi ne awul jam ko kawo shi da jam'i ajinadin ko ajinadaini ismun wa makanun ya ce suna ne na wani waje alma'araka wanda aka goge raini tsakanin sojojin Allah da na Iblis allati haslat bainal musulmi na warro wanda yaƙi ne ya afko na karan battan ƙarfi tsakanin dakarun musulunci da na rumawa fi filistin an yi wannan yaƙi ne a yankin filistin na yau a hijira na da shekara sha uku an fahimci wannan ana aka yakin ajinadi kuma wannan yakin annabi ne ya rasu ya gadar masahabbai domin a shekarar da annabi zai rasu ya shirya ya je tabuka ya je yakan sarkin romawa ne sarkin romawa ya shige ganuwan garin ya mai da katan kofa ya kulle kam ya fitowa annabi sai da ya kwana 20 a kofan gano yana jiran shi fito yake kai ne annabi ya ja da baya aka kada mashi ya ji tsoro a bashi ruwan madaci a kurkure da nage sarki ruma na zaunar lafiya lau kun san wanda ya sa cikin wannan fitinar shine abu amir arrahim wannan da suka kafa masjidu dirar shi ya je ya haɗa kai da sarkin rumawa ya kwadaitar da shi a zuwa yaƙi manzan Allah shi kuma da yake baya bincike shi ma kun gani kaushe shi taso to annabi ya rasu sarkin roma na yunkurin ya kai hari ina yunkurin ya kai hari shine zamu ji zamanin abubakar da aka kare da waɗancan da muka yi bayanin su waɗanda suke rudda da annabawan ƙarya da waɗanda suka hana zakka abubakar sai cinna sahabbai cewa a ce a tunkar sarkin romawa wani zai ce to ai yakin can da muka yi na 'yarmu da su aka yi da su ne a jinadin da suwaye da su ne ai in ka lura <clears throat> a wancan lokacin ana magana a wannan yankin gaba daya yanki uku ake magana duk wannan girman kasashen gabas tsakiya fa daga misira sai iraki sai sham su kenan duk waɗannan ƙasashe kaf suna ƙarƙashin sham domin ita ce sansani da dandalin annabta shi yasa duk jama'a sun taru a wajen ne kuna gano wannan to shine sai yake cewa wasta shahada fiha adadun min sahaba an samu adadi da yawa daga cikin sahabbai sun yi shahada a wannan yaki Allah ya ƙara masu yarda al'imam ibn al'asir ya ce kada ha abu ja'far abu ja'far ibn jarir na tabari ya faɗi cikin littafin shi da ke bayani akan tarihi a kai ba waka atil yarmouk bayan da ya ƙare bayanin yadda aka yi yakin yarmouk sai ya biyo da bayanin yadda aka yi yakin ajinadin warawa khabaraha an ibn ishaq ya kawo ruwayan yakin tsab daga ibn ishaq min ijtima'il umara ya kawo bayanin yadda kwamandojin yakin musulmi suka rika haduwa a ajnadin saboda rundunoni ne abubakar ya tura waɗannan nan ya tura waɗannan can ya tura waɗannan suka ja zugan sojojin allah suka tunkaru waɗancan arna daga baya sai na abubakar ya aika masu takarda cewa gaba ɗaya su taru a waje ɗaya a je a gwabza yakin ajinat shine sai ce minich Umar umara na yadda kwamandojin yaƙi suka haɓu wa masiru khalid bin walid kuma ya bayanin tahowan khalid dan walid min iraq daga ƙasan iraki ila sham ya jawo rundunar yaƙin shi zuwa sham to daidai nan ku rike wannan bayanin akwai wani abin da ya faru da khalid wanda aka yi wani irin karan battan karfi wanda kafirai har yau ba su yafa wannan abin da khalid ya masu ba kaga yakin Yarmuk, a jinadin da wancan yakin da za mu zo in lokaci ya ba mu a yau mu tattauna shi yana daga abin da ya sa kake ganin kafirai yau suna lukudon wuta a ƙasan siriya ina gaya mu gaskiya ba za su yafa wannan abun ba za ku ji adadin <clears throat> arna da aka zubar a cikin kwana biyu ku ji wani adadin arna da suka kwanta dama daga asibahi zuwa faduwar rana wannan abin yana damunsa har yau suna ganin sun tada fitina iraki an yi kaza an yi kaza ai su suna ganin har yau ba su rama ba kafiri baya mantuwa kuma su waɗannan ruma wannan da ake yakansu wai musulmi ne yahudawa ne ne? kiristoci ne mutanen rasha da suke kai hari ƙasan siriya yau wani irin mutane ne su musulmi ne kiristoci ne kiristoci ne na amerika fa kiristoci ne mu waɗannan 'yan isis ɗin nan ko ba mu yadda ba karan farautan amerikawa ne su ba mu yadda ba amerika tana da ƙarfin da za ta iya gamawa da su a ƙasa da kwana bakwai amma ku yi magana a ƙasa amma za ta bayyana an bayyance wannan da kyau ku amma ku dafa wannan za mu zo kan bayanin insha'allahu ma bayan da za a yi mutane kawai su taso sai ta karkashe mutane haka siddan mutalakan yanzu a nan najeriya dan hawan buhari kwana nawa kamar ma mun fara manta da wasu mutane boko haram haka ina ganin kamar akwai lauje cikin nadi ko babu shi wancan mako aika ayan tambaya me yasa why kasan somaliya al-shabab ba za ku wannan tambayan ba eh don me ba za ku yi wannan tambayan ba cewa ake a duniya kasan da tafi yawan musulmi kasan indonesia ne ko kun san kasan somaliya 100 bisa 100 na mutanen somaliya musulmi ne 100 ba kirista ko kwaya daya a somaliya ko kwaya daya babu to za mu zo mu tattauna waɗannan abubuwan me yasa yanki kaza aka tada fitina iri kaza me yasa yanki kaza ake tada fitina iri kaza yanzu kun fara fahimtan yahudawa da turawan yamma suna da interest a ina a gabas ta tsakiya musamman ina sham syria amma yawa aka waye gari mu musulmi muka koma matsalar mu ya zama mu ne to irin waɗannan abubuwan ma ba za mu san su ba kanan kana kokarin sai ka ci mutuncin wani sai ka kayar da wani sai an ce wani shi ka zani har makiyinka ya zo kofar gidanka idan ne kai yanka ka baka gama wannan aikin da aka saka ba Allah ya kiyaye to shine Khalid ya taho daga Iraki ya taho Sham na hawa ma kaddama kamar yadda mun yi irin wannan bayani a yakin Yarmouk ko wa qala fasara Khalid min marajin shi khalid ya taho daga wani gari ne da ake ce mashi Maraju rahid sunan garin kenan maraju rahid ila busra ya taho busra akwai basara ta iraki akwai busra ta sham wa alaiha abu ubaidat ta bunal jarrah da ya iso busra sai ga abu ubaidat ibn jarra jarrah ke jagorantar garin wa sharhabil bin hasana da sharhabil din hasana wa yazid bin abi sufyan da yazid din abu sufyan don Allah jama'a idan da an zauna an karanta wa mutane suwaye sabon annabi suwani ne tabi'ai wanda suka ba da gudunmawa wajen taimaka ma addinin Allah a waye gari an san su ba sanin shago ba akwai musulmin da zai zo yana zagin yazid dan abi sufyan Hmm? ba wanda zai zage shi wanda zai ce yanzu dan mu'awai shi ne <laughs> shi ne shi ma komandan yaƙi ne zamanin wa zamanin sai na abubakar komanda ne amma sai aka riga gaya mutane sharri a kan shi 'yan shi'a suna yada batanci iri iri iri iri su kuma kunnuwan mutane sai rika marabtan wannan sharrin kawai ana jin daɗi ana amincewa cewa lallai ga abin da yi shi ne fashtama'u alaiha farabatuha sai suka tare suka kewaye garin busura suka yi ribati ma'ana suka zagaye garin ba shiga ba fita fasalahahum ahaluha alal jizya sai mutanen garin da suka ji ba sarki sai Allah ruwa ya ƙare abinci ya ƙare damuwa ya ishe su sai suka aiko aka zo aka yi sulhu suka ce za su rika biyan haraji fakanat awwalu madinatin futihat bisha garin busra shine gari na farko wanda musulmi suka fara ci da yaƙi ta hanyar sulhu a kasan sha fi khilafati abi bakare wannan ya faru a zamanin khalifancin abubakar sun masaru jami'an ila filistine da suka kare da wannan gari sai suka dunguma su duka su kwashi jiki sai filistin madadan da amur bin al'as saboda suka yi gudunmawan yaƙi ga amurdan as wa hum mukimun bil urbat shi amurdan ɗan as da shi da sojojin shi suna nan a garin urbat min gauri filistin a wannan kwari na filistin wajtama'atir rum bi ajnadin su kuma sojojin romawa sai suka ja tunga suka kafa sansanin yakin a nan ajnadin wa alaihim kwamandan yaƙin su shine tuzak aho herakal da abawaihi shi wannan tuzak din kanin sarki herakal ne uwarsa ɗaya ubansu ɗaya wakila kanat allar rom ƙibƙilar wasu ka ce kifkilar shine kwamandan yakin amma abinda ake cewa ƙibƙilar shine babban kwamanda amma ka sa akwai wanda yake ce makafi gwamna ko to shi wancan ai kanin herakal ne dole sunan shi ya yaɗu, amma babban kwamanda jagora wanda yake tafi da sojoji shine kifkilar. wa bainar ramla wa baiti jibril wannan waje na ajinadin yana tsakanin garin ramla ne da kuma garin baitu jibril mun gani kuma ba kana jana ci unguwan malin sila ba unguwan malin bella ba eh su ma suna da baitu jibril min ardi filistin wannan yana yankin filistin ne na yau wasara amr ibn al-as hina sami'a bil yayin da amr dan as ya ji ga musulmi nan sun kawo mai gudunmuwan yaki ai sai fito tarban su falaqiyahum yaje tarbe su wa nazalu bi ajnadin sai suka matso su ma aka zo aka haɗu a wannan yanki na ajinadin wa askaro alaihim suka kafa sansanin yakinsu a nan faba'asa kibkilar rajulan arabiyyan ilal musulmi sai kibkilar sai ya aika wani mutum daga cikin larabawa ya je mai leƙen asiri a cikin sojojin musulmi sun gaba larabe ɗan uwansu ne sai a marace a bashi waje kusa ya zauna ko ya atihi bi khabarihim don ya zo masu da labarin ya musulmi suke fada fihim wa kama yauman walaila ya je shiga cikin rundunar musulmi ya kwana ya yini a cikinsu sun ma'ada ilaihi sai kuma wajen kibkilar faƙala sai ce ma wara'ak wani labari ka baro a bayan ka? faƙala sai wancan ɗalliken asiri ce billele ruhuban kaga mutanen nan in dare ya yi to ibada suke kai kaci abin da ya kawo su kenan wabin nahari fursan in garin allah ya waye suka fara training irin na mazaje irin na sojojin kundin bala sai ka ɗauka abin da ma ya kawo su kenan da daddare ibada da rana jarunta ba su da gefe gaba ɗayansu kai walau saraka ibnu malikihim da ɗan sarkinsu zai sata kafa uku sai sun yanke mashi hannu auzana ko ya zina rujima wallahi sai sun jefe shi da ya kamatul haƙƙi fihim saboda tsaban tsaye da gaskiya a cikinsu to kunji mai yi wa tsohon can ya koyo faƙala sai ce in kunta sadakta ne ya ce wallahi in dai gaskiya ka gaya mun labatun al'arda khairun min liqa'i haula wallahi ƙasa ta bude in shiga ya kuma sauki da mai karambata da mutanen nan To an samu matsala kwamanda gaban shi ya faɗi faɗin gaba tsarin namiji an samu matsala walawadittu an na haɗi min Allah an yi halli bayani wa bainahu ya ce wallahi ina roƙo inda ina da rabu wajen Allah in ji kebikelar to wallahi shiga tsakanina da su si nasu waje in na waje falayen suru ni alaihim ni wallahi ba ma na san Allah taimake na kansu walayen suruhum alayya kuma kar Allah ya ba su nasara a kaina si nasu waje in na waje kun gano wannan da ke go shikenan kowa ya nashi wajen ya ce wallahi ne ba ma na roƙon Allah ya taimake ni akan su dan na san akwai matsala ya sa sun gyara alaƙansu da mahallicin tsakaninmu da Allah jama'a mun gyara alaƙanmu da mahallicin mu mu dauki ƙarya ko mu ɗauki gulma kaɗai ko mu ɗauko tsegumi kaɗai cin naman yan uwan mu bai sai zama mana matsala ba mutum ya zo maka da magana yau ina da a ce ma da muka yi a ce da kunan muka taru gabaɗe muka yi da muka zo fassara ayin innan labinu ya hibbo na an ta shi alfahis ta filazi na amon kawai ka ji a ranka kana jin daɗi ana zagin musulmi ku allah ya wulaƙanta ka a duniya kafin lahira ba fa kai ka yi ba kana jin daɗi ana gulman musulmi ana zaki wallahi sai ka shiga matsala dole ne ka jan zagi musulmi sai ka kare ka ce ƙarya ne in ko ba haka ba sai ka je kai bincike amma yanzu ya ɗabi'a mu take an ce ya ce an ce ya yi an ce an ce shi ke nan ka gaya mai yadda za mu yi nasara ɗin masu wani ake ka kalli su ko sallah ba su iya ba Allah ya kiyaye to shine sai ce waltakau yawmas sabti an yi wannan karan battan karfe tsakanin sojojin musulmi da na rumawa ne ranar asabar lalailata ne bakiyata min jimadal ula kwana biyu ya rage jimadal ula ya shiga ya fita santa talata ashar hijira na shekara sha uku fada harar musulmuna musulmi suke nasara wa hazamal mushrikun mushrike suka watse wa katala kibkilar wa tuzaq haka kashe kibkilar a kashe tuzaq duk waɗannan an kare masu ruhin numfashinsu to ya ake kisan falamma ra'al kibkilar yayin da kibkilar ya ga mara min qitalil muslimin irin yadda musulmi ke kai hari suke kai farmaki suke kisa suke tsara da suka ƙalalin rom sai ce ma sojojin shi na romawa laffo ra'asi bi tsaubin da Allah a nemo rawani a mai amawali haka aka rufe kanshi aka nannaɗe mai kai gaba ɗaya ninja kenan ƙaru lahu suka ce lima yalla bai ya za a maka wannan abu haka ƙala sai ce yawmun labi isal yau kun ga yau tutar da wannan yinin la uhibbu an arahu ma ra'aytu fi yau man ashaddu min haza shekar Allah ya ƙara nuna min yini mai muni da tsanani irin yinin yau qala musulmi na ra'sahu wa innahu lamulabbafun musulmi sun guntula shi kan na ribe ne bai yadda idan shi ya ƙara ganin abin da yake gani yadda ake zubar da rumawa suna faɗi ƙasa bai yadda ba ce a rufe mai kan shi wallahi ba zai gani in hazamo inda al'asuri zuwa sallar la'asar rundunar rumawa sun watsi fawallau fi kulli wajihin duk inda ka leka duk inda ka hanga duk inda idan ka yi leko rumawa ne suke kafa mai naci ci ban baki ba wa askarul muslimuna su sojojin musulmi maudu'uha suna wajen zakawa sun tsaya suna ta kallon ikon Allah kafire na cin uban gudu sun dafe diddigi fajitama'u fihi wa nasabu rayatahu suka tsaya su kafa tutar la ilaha illallah wa ba'asu fi talab sanda kura talafa sai suka tura suka ce a ji a tattaro sojojin da su gudu na romawa wala yamna'u qadara ma yarjo ila askari qabla lai duk sojojin da so gudu dan adadin abin da suka iya samuwa kafin dare an kawo su duk sun yi nilda sun ɗora hannunsu a haka yanzu waɗannan mutanen da suke wannan aikin su ne wani zai bi tsawon layi yana tsini ma albarka kuma ka ce wai wannan musulmi ne in ka tambaye shi ka ce kai an yaƙin mai ta tsina da kai koko tsoho an yaƙi mai tatsina da shi in kai ba a fi ka ba lokacin yanzu ai kana raye ka je ka taimaka ka ɗau gora an kira ka da ɗan ƙato da gora kai yaƙi da boko haram a maiduguri ka iya wannan ba sai waɗanda suke jihadin da suka musulunta da duniya wai waɗannan ne bakinka yake iya zagi anya shi'a ba shardi ba ce eh, jama'a anya Allah ya kyauta wasu shahada rijalun minal musulmi a su ma a bangaren musulmi mazajen sun zuba ƙasa fastashhada nu'aym buna abdullah buna naham nu'aymu a ranar ya shahada wa hisham buna al'as wa fudail buna abbas wa aban buna sa'id hadda ikrimatu bin buna jahl shi ma a ranar ya shahada wa qala al inda na annal a al-ajnadin kana fi jimadal ula yace magana ta tabbata a ajnadin a watan jimadal ula akai ubashshara biha abubakar wa huwa bi akhir ramak an je an gaya mai an yi nasara a ajnadin sayyidina abubakar yana dab da rasuwa za mu ji kwanakin da suka rage abubakar ya rasu matsala abin da ya sa cewa yakin yarmouk da ajnadin a lokacin khalifancin saidina umar ne lokacin abubakar ana ganin bai da lafiya kusan duk wani abu na jagoranci saidina umar yake yi don za ku zo ku ji wata matsala da ta faru tsakanin dattawan makka da saidina umar ana 'yan kwanuka abubakar ya rasu gano wannan domin sun ɗibo jiki za su tafi yaƙi sham umar ya ce kar a ɗaya daga cikin su ya je domin yana daga cikin bala'i ko daga ran da aka kafa da awa da ku sai wasu suka zo daga baya don neman kuɗi ko sana'a in sun zo don su samu abincinsu ya tabbata za su ce ba wanda ya iya sai su su ba abin da ya dame su wannan tuwon suke kare karewa za kuma su kare wannan tuwon koda da menene kuwa kuma kodan me kuma za su iya cin mutuncin kowa da wannan bukatar nasu tabbata amma wanda aka sha wahala shekaru da shekaru da su tun baya zai ke ɗaukan mataki irin matakin da za su iya ɗauka domin shi na ganin darajar abin da suka gina misali yanzu buhari ya zama shugaban kasar najeriya da shi aka yakin basasa janatan an yakin basasa da shi kuna tsammanin da abin da zai faɗi da najeriya ina ruwan jonathan ya san wahalan da ake wajen samar da ita amma yanzu kana tsammanin buhari zai bari wani abu ya faru da najeriya me ya gaya ma shugaban kasan south africa da ya zo ya ce ba zai taɓa yadda ya bar matsalan biyafara ta taso a najeriya ba su sun san wahalan da suke wajen tabbatar da kasan amma kalla zamanin jonathan ne wancan asari ta kumbo yana faɗin maganganun da ya faɗi za su saki wuta za su yi yana ina da asalin mai bakin wutan ya zo ya tsaya <laughs> baba kana aiki kayo gumda bakinka ai haka ake yi an gane wannan ku shi yasa idan 'yan neman tuwo suka shigo cikin harka sai ku koma gefe sai kowa ya gansu ya ga abin da suke sau da su ta wauta ne amma a lokacin da suka zo suna gwaguya in kuka matsa cewa a bari. za ce an gama su aiki sun zo ko kuma kuna neman kwa hana su sai ku bari sai sun yi wauta da kowa ya ji kowa ya gani to lokacin da za ku yi yunkuro to kuma kowa zai ce kuna da gaskiya shikenan yanzu da 'yan najeriya ba su gurzu ba wannan canjin zai yi a yi shi ba wani kowa zai a yan kudin shi ne ya je kwanciyar shi da yanzu kana jin manyan kara suna tashi a ko'ina allah maɗaukin sarki ya samu dace a cikin littafin Fotohu sham na abu abdullah muhammad bin umar bin waqid al-waqidi a jizgin farko shafi na hamsin 59 ke falamma asbaha sabah garin allah na wayewa salla khalidun bin nasi sai khalid ya zama shine limamin da ya jagoranci mutane sallah wa rattaba ashabahu li uhbatil harbi ina mamaki wasu ya ce kai zo kai dan ta'addan mu ne ai ku ne su khalid sai ga dan ta'adda na haka ina jin dadi su ne yan ta'adda irin su khalid shi khalid ba dan ta'adda bane shi khalid mujahidi ne mun gane shi wanda yake murna shi dan ta'adda ne ku ba shi ɗarin sallan asuba ku ji kun bayyance wannan da kyau khalid ya jagoranci sallan asuba wa rattaba ashabahu li uhbatul harb yana rattaba sojoji kai ka ja wannan battalion kai ka ja wannan runduna domin a kara fa ma hum kazalik khalid na raba aiki iz kharaja min qalb faris sai can sai ga wani mutum ta bangaren sojojin farisawa ya taso wa kala ya ce ya ma'ashar al'arab za ka yi mamaki farisa da rumawa ba fasa shi ne ƙorani ya gaya mana gole batun rum ko amma yancin da yakin ya zama biyu ne yan sun yi ne sun yi alliance to an riga an murkushe wannan khalid ya ja tunga a gefe kun gani kafin kawai sai ga soja ɗaya daga cikin sojojin farisawa ya tunkaro su khalid ya ce ya ma'ashar al'arab kai larabawa uridu amirakum ya ila sahibina shugabanku ya zo mu je shugabanmu na son ganin shi tun daga nan kasa akwai me cin da shi yake son ganinmu shi ya kamata yi me ya zo wa shugaban nasu sunan shi wardan linan darama yattafiqani alaihi min amrul jayshaini Ina son a tattauna dangane da yanda al'amarin sojojin nan namu da naku zai kasance wa haƙanin dima'i bai kuma tsaya a tattauna abinda zai kiyaye zubar da jini tsakanin rundunonin guda biyu to kayan kana da kan gado da kaji wannan abin da zai fara zuwa ranka sun yi menene wala sun tsorata ne in kana ganin kana da nasara jinin ya zuba mana zai ne qala fakhraja ilayhi khalid bin walid shine da ma komanda aka nema ko to ko za su ga komanda ai sai khalid ya fita da kanshi fa qala lahu faris yana zuwa kofan tantin shugabansu sai wani soja mai tsaron wajen sai ya ce da shi inna wardan yuridu an tantazirahu wardan ya ce ka tsaya ka jira shi a nan. hatta ta takallama ma'ahu haku samu lokacin da za ku yi magana da shi faƙala khalid khalid ya ce asam wa ta'a ji. kuma na nabi kuma zan jira shi khalid ne ba ke wannan <laughs> a gane yaro ne zai tsalle ce zan ci kazan kazan ka kana waigawa sai ga wanda ake ma wannan zagi shine commandan operation a ji a ka ba amma sai kalle sai ce ba komi a samu wa ta'a amma za ka sani lokaci ne za ka sani na fata mun da wannan wallahi ka gaya masu wallahi za su sani kuma za su samu ilmul yaƙini wai khalid ne yake cewa ya ce ka tsaya nan ya ce a samu wa irji ka shiga wa khabiru ka ba shi labari cewa gani nazo. fa inda zalika kharaja wardan haba sai ga wardan ya fito wa qarata zayyana bi kiladati jawhar ya zuba jawhari a matsayin abun waya irin na saraki ka taba ganin sarkin yamarai kana ganin murjani chukos eh Akai yi fito wa'ala ra'asi tajun a kan shi akwai kambin sarauta na yaƙi da aka yi shi na zinari faƙala khalid yana fitowa sai khalid ya ce inda mara ahu yana ganin shi ce hazihi ganimatul musulmi na. wannan ganiman musulmi ne sha Allah ta'ala <laughs> na gara ban ma'awuyanka <laughs> qala falamma nazara adu wallahi ila khalid da warda ne bito ya kalli khalid kasan kallon rai ne zai mashi tarahal an jawadi sai sauka kan akan abun hawan shi so koma can gefe nesa da rundunan waka zalika khalid shi ma khalid ya sauka mu gano wannan da kyau ku ya sauka waje lasa ke lahoma. gani sai su dukan suka zauna wa ƙadar ja'ala a adu wallahi saifahu ala fakhizi kun ga makar jiku wardani sai ya ɗauko takobin shi sai ya ɗaura kan cinye shi eh to amma dai bai zaro takobin ba faƙala lahu khalid sai khalid ya ce kul mata sha abin da ya yi daɗi a ranka faɗi wasu ta'amalar sidik amma duk abin da za ka faɗa ka faɗi gaskiya walzum tariqal haƙ kuma ka lazimci hanyar gaskiya wa'alam ka jalisun bayna yin rajulun layi a al hiyar ka zauna ka san fa ka zauna gaban mutumin da shi bai san yaudara ne duk abin da gaya mai zai dauka gaskiya ka gaya mashi mu ba a mana ƙarya don ba ma yi mu ba mu san yaudara ba a karantar da mu wannan ba faƙala ya ce maturit me kake so ne faƙala wardan wardan ya ce ya khalid uzkurni mallazi turidun ka gaya man don Allah ku me kuke so ne wa ƙurbal amr baini wa bainakun kuma matsaya ni da kai mu tantance magana da kyau wannan al'amari mu kalle shi fa in kun da kunta tatlabu minna shi'an in dai kuna son dan wani abin masarufi ne fala nabkhalu bihi alayka ba za mu muku ruwa ba sadaqatun minna alaykum duk abin da muka ba kamar kaman sadaka ne muka yi muku li'annana laysa indana ummatun adhafu minkum a wajen mu mu ba mu san wasu jama'a masu rauni kaman ku ba wa kada alimna innakum kuntum fi bilad qahatun ko mun san kun fito daga garin da ba ku samu ruwan sama ne wa ju'in kuma kuna cikin dan kadan yunwa wata na ju'an an gaya mana duk garin mutuwa ake ta isa wa dan kadan yunwa faqna minna bil qalil da Allah khalid dan abin da muka baku ku ko mun gangantan shi ku yi hakuri da shi abin da ya samu kenan warhal anna amma ku jiya ku koma garinku ma dan abun masarufi da za ku samu wanda ba yawa kasan duk lokacin da makiyin Allah ya zo shi duniya yake nema tsammanin shi kai ma me kake nema duniya ce to za a samu matsala tsakanin wanda yake nufin lahira da wanda yake nufin duniya in suka hada waje daya in ka gane masu nufin duniya sun fi yawa ko ka janye jikinka in ba haka ba ko ba za ku taɓa zaman lafiya ba saboda su wannan duniya ita ce a bar bautansu kuma ita suka zo nema a wajen yanzu ga su wardan me zuge nema in baka san irin wannan tarihin ba ku za ka tsaya ka ƙare rayuwanka har mala'ikan mutuwa ya makure ka kai ba kai abin da ya kamata na gamo gaskiya amma in ka karanta wannan kana ganin hayaniya sai ka zuke jikinka sai ka je ka yi abin da ya kamace ka haka ake yi yanzu misali lokacin da ake ta siyasar najeriya tun 99 in wannan ya tsaya takara a wannan jam'iyyar bai samu abin da yake so ba sai mai sai tsalle koma can in bai samu ba sai mai sai tsalle koma can in bai samu ba sai mai sai tsalle koma can haka amma buhari bayan da basiri shi shigo pdp ba ya shiga da ampp aka haɗo mata zafi daga pdp sai me sai canza ma nashi tafiyan suna Ku gani sai wata ita ma wannan da aka zo maja sai aka yi me sai aka canza sai aka yi wata amma ya ƙi dai tsallan baɗake haka yake yi karka yadda wai don kaje gari kawo kowa da bindi kai ba sai ka yi me sai ka dora za ka sani sanda ka yi wannan za ku ji an san wannan a gaba mu ba za mu taɓa yadda Ko muna tafiyan addini wai kawai don mun ga mutane sun dasa wawa a farantin fati mu ma mu ji ba ba mamaki ƙarshen fatan na akwai guba za mu natsu kai ma ka riƙa me natsuwa za ka ji an san wannan bari mu kai ƙarshen wannan ba a san sami sami'a hu khalid da khalid ya ji wannan magana qala hu sai ce ya kalbin ro kai karar rumawa lallaha azza wa jalla na an sadaqatikum ko Allah ya wadatar da mu daga sadakan ku amwalakum da dukiyoyinku waj'al amwalakum kuma Allah maɗaukin sarki ya sanya waje na kasa mu nataqasamuha bainana wannan duke duke tun kawo da ko Allah za mu raba ta tsakaninmu ne wa halala na nisa'akum ko matan kuma ya halatta mana wa auladakum da yayayanku idza an illa an taqulu la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah kun ga mun bauku ko wallahi la ilaha illa kuka fada hmm. wa in abaitum in ko kuka taurin koyo kunnin kashi muka taurare falharbu nawa na wa bainakum ba abin da ke tsakanin mu su yaki awul jizya ko kuma ku kawo haraji an yadin wa antum sagir ku kawo ku ba mu haraji kuna kaskantattu wa billahi aqsam Khalid ya ce ba da kowa nake rantsuwa ba sai Allah annal harba ishtaha lana min as-sulh mun fi sha'awan a gwabza yaki sama da sulhu amma kawulka ya aduwallah amma duk waɗannan maganganun da kai makiyin Allah ka faɗi lamtakun ummatun adhafu minna indakum ba wata ƙasa ko wasu al'umman da kuke makallan hadarin kaji a idan ku irin mu fa antum bi manzilatil kilab mu ko muna muku kallon ku karnuka ne wa annal wahidin minna yalka alfan minkum mutum ɗaya daga cikinmu daidai yake da ya rumbaci mutum dubu daga cikinku bi aunin lahi ta'ala da ikon Allah wa ma haza khitabun mai ya tsulubu sulh kaji wannan maganan ba maganan mai neman sulhu ba ne fa in ta tarjo an ta sila ila ilayya bilin firadi an qaumi in kana ganin za a gwabza in koma gefe ni kadai wa muka mutanen ka su ja gefe wannan sinan wannan sinan ni da kai matsaya ga goge raini Faduna kawo maturid ga fili ga mai doki in kana ganin za ka yi ɗiban wani abu a jikina su ja su baka waje nima a ja a bani waje mu gwabza ni da kai falamma sami a wardan makalati khalid wardan da ya ji waɗannan maganganu na khalid wa saba min makani sai ya sufa daga inda yake kawai min gairi an ya rudda saifahu bai ma bi ta kan takobin shi ba wata shabaka wata qabada wata anaka ya cakuma khalid khalid ya cakuma shi suka harɗa juna fasaha adu wallahi inda ma wathaqa min khalid da ya ji ya rike makogoran khalid kam sai ihu wa qala li ashabi yace masojojin shi badarul an as-salim ku marmazar jama'an cross kadama ne min aminin min amirul arab na samu dama akan shugaban larabawa ba mastamma kalamahu bai gama maganin shi ba hatta ba dara ilaiki sahaba Sabai suna can ashe suna hango su sai suka ji sautin warda yana cewa ya samu nasara a kan shugabansu ai sai suka ɗibo jiki ka annahum abkan ya taƙaddama hum dirar buna azuwar. suka zo gabaɗe yadda ka san ana tallaro su wanda yake gaba sunan shi dirar dan azwar wa kada ramawun na shab sun kuɗi waje ɗaya wannan na ƙoƙarin wuce wannan wannan na ƙoƙarin wuce wannan wa jaradu su yi fahim duk sun zara ta kubbansu wa dirar aril jasad shi dirar ko riga ma ba ta a jikin shi bisa rawilihi wando ne kaɗai ya sa qabidun ala saifi yana riƙe da takobin shi wa huwa yazra'u kal asad sufa yake yi a kan dokin shi ɗin shilingi kai ka ce zaki ne min wara'ihi min wara'ihi wa ashabihi min wara'i sauran suna shi ke gaba sauran na biye a baya faltafata duwalla maƙin Allah da ya waiga ya hango su wani zara ilal qaum ya ga waɗannan jarumai na sukuwa wahun mai ta saba ƙuna ilaihi suna gaugawa wa huwa zunnu innahum qaumahu yana zata dangi ne tsammanin shi ɗan uwa ne suka kawo mai ɗauki hatta innahum wasalu ilaihi bai nashi ba ne sai da suka iso wani zare ga a'a da kuma waɗannan zuwaye a'a na wanda ka shaƙe ne fi awa'ilihim darar buna azwar a gaba gabansu darar ne amma ba na masallaci ba faƙala li khalid sai wardan ya ce ma khalid sa'altuka bi haqqi ma'budak ina roƙonka dan darajar abin bautanka an taqtulani anta dik da Allah in zaka kashe ni ka kashe ni dan Allah da kanka wala tadaw hada shaytan karka bar wannan shaydanin ya qatulni ya kashe ya tsorata ya ga mutum ba riga da takobi yana harjaji <laughs> oh, faƙala khalid sai khalid ce huwa katiluka wallahi shi ko zai kashe ka la mahala a ah, wannan kuma ya kotan baba ma babu fahazza dirar sai fahu ya jinjina takobin shi dirar waƙala ya adu wallah ya ce ya maƙiyin allah aina khadi'atuk min khadi'ati ashabi rasulullah ina yaudarar naka kai ne za ka yaudar sabon annabi faƙala khalid khalid shi aisbir ya dirar dirar ya haƙuri hatta amurka bi katili sai na baka izinin kashe shi sun mawasala ilaihi ashabu rasulullah sauran sahabban sannan suka iso sai da ma aka wancan jawaban gaba da shi kadai ya zo suka iso fa hazzu siyufahum fi wajehi kowanne nuna shi takobi wa muraduhum an Abin abinda ke ran shi ne suka shi shi a nazara adu wallahi ila ma ya yaga abin da ya jawo makan shi fa ilal ardinin da na kawai sai nil down wa huwa shiru bi asbu'ihi yana nuna da hannun shi aman al'aman ina nema a sa cikin aminci sa cikin amana faƙala li khalid faƙala li khalid ya aduwallah faƙala li khalid ya aduwallah la nutil aman zai zama faƙala khalid khalid ya ce ya aduwallah la nutil aman illa li ahalil aman mu ba da aminci sai ga mutane masu amana wa anta azharta lal makar wal khadi'a kai ka bayyana mana yaudara wallahu khairul makiri Allah shi ke warware makircin makire irinka ma sami dirar kalamin khalid adirar ya ji maganin khalid lam yamhalahu kai lam yamhiluhu bai daga mai kafa ba haba duna an darabahu ala atikihi kawai sai ya sa takobin shi sai ya soke mashi a wuya fakhar da saif mahumin min atikihi takobin ya wuce ful yana kyalli bayan ya wuce wuyan ya sunan takobin tsinke kan yayi kawai gaya mu jini na wuce mana sun ma'akada taj min ala ra'asi nan da nan sai darar ya ɗauke wannan crown ɗin da ke kan shi kala ya ce man sabaka ila shi'in kana aulabi duk wanda ya wawura abu a jikin shi na shi ne waƙada adaraktuhu siyofal mujahidin waƙada adarakarhu siyofal mujahidin kan kai haka ta kubban mujahidai sun daren mashi faƙaɗa ohu irban irban haka suka yi mai gaba-gaba suka yi gunduwa-gunduwa da shi wata bada da ila saifi suka je suka dauki takobin shi wa akhaduhu summa anna ma'anna qala kala li ashabi sai khalil ya ce mutanen shi inni uridu an tahmalu an tamhalu alar rum waɗan tsahir tamu rumawa annahum mushtaquna ila ashabim suna nan hankalinsu na wajen dan uwan suna son su gan shi mun gano wannan da kyau ku qala fa akhadhu ra'asahu sai suka ɗauko kan shi an gano wani da kyau ku ra'asa aduwalla warda wata wajjahu na hawan askarar rum sai suka tinkaro rundunar rumawa falamma wasala khalid sufuf yayin da khalid ya iso sahunsu na da sai kira da babban murya ce ya a'ada allah ya ku makiya Allah haza ra'asa sahibukum ga kan dan uwanku wardan ana Khalid bin Walid ni ne Khalid dan Walid ana sahiba rasulullah ni ne sahabin manzon Allah summa innahu ramar ra'asa sai jefar da kan wa hamala alaihim ya musu wa hamalar musulmuna musulmi suka afka musu wa hamala abu ubaida abu ubaida da nashi rundunar kuma ya taro su ta can wa ya yace ihmalu ya ahlal ƙur'an wa huffaz din ya ku mutanen alqur'ani masu ba addinin Allah kariya ku ɗauki? wa hamalal musulmun, musulmi suke dauki baki ɗaya. falamma ra'ar rum ra'asa wardan yayin da ruma su kan wardan a ƙasa wallawal adbar sai suka sheƙa. warakanu ilal fira, kafa mai na ci ban baki ba walam siyo? Yi umaru fihim takobin Allah bai gushe ba yana aiki kansu min wakati saba tun daga asuba ilal gurub har faduwar rana sara da suka kala amir bin tufail ad-dawsi kuntu abi ubaida yace a rana ina tare da abu ubaida Wani wa nahnu natba'ul munhazimina ila tariq gazza yace haka muke bin waɗanda suka watsi a hanyoyin gazza gazza ta ina ta filistin shi yasa kun ga wannan shi yasa yahudawa ba za su daina kaima musulmin gazza wannan harin saboda suna ganin 'ya'yan ko jikokin waɗancan ne suke mai iyayensa abin da aka yi musu ya samu san tarihi ba baka sanin me asalin abin da ke haifar da abubuwa da suke faruwa kun ji wannan shine asali yace idha sharaf alaina yace idha ashrafa alaina khailun can kawai sai su ga wasu rundunan yaƙi sun tinkaro su fazananna innaha najada min indal malik herakal sai suka ɗauka ai an kama waɗannan arnan gudunmuwan yaƙi ne daga wajen herakal fa hazna ala anfusina suka ce sai suka koma gefe wa iza bil ghaira qad qarabat minna sai ga wannan ayarin fa suna matso su fa hiya askarun sai su ga rundunan yaƙi ne arsalaha abubakar ni siddiq na abubakar ya turo su wa mara au ahadan minal munhazimin ai cikin sojojin arna da ke gudu ba wanda za su tarar da shi illa qataluhu face sun kashe shi wa nahabu ma ma'ahu duk abin da yake tafi da shi su kwaci to me ya faru ƙarshe sai Allah ya kai mu gobe subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum